na zamo atm babban lado inda wata rama da ka gano da kamar wani dodo waya ce kaska ce bakar fitila ce babbar jaraba ce na katse muku zance shi mazambaci ko da mutuwarsa kabin ne mai sai ya tono ceto yau musa bi tukunna dan sai da na banka da komai na wata sansiri na yarda da na bata ita ta sa ta gana lagona na ce ta yi bata a jamini ta nuna aguna ta bayani ashe ta ruko ta da namini kuna tsince ta faɗa mini kiya gidansu na zo ni ni kuma na san bata da kanwa a balle kuma ya ko gani godiya na ji ta fara mini ku zo ku kujajen ta mini kai Musa Roka Kajemini. What's up,